يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درسنا سبعين دبير لدافن الأدب المفرد مع الإمام البخاري kuma za mu yi ƙoƙarin karanta hadisai guda uku insha Allah daga hadisin 385 zuwa hadisin 387 wannan darasi yana bayani akan ƙarerraki waɗanda aka sassauta hukunci a kansu akwai ƙarerraki waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sassauta hukunci a kansu babi na 179 babu yunmi khairan bainan nasi al-imam al-bukhari yace wannan babu yana bayani akan isar da alkhairi a tsakanin mutane magana ta isar da alkhairi a tsakanin mutane حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد الفهمي قال حدثني يونس بن يزيد الأيلي باو معاوية بن ابي سفيان الأموي الله يكرمه سيرجع عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري قال الإمام الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن يبان الأغاية أن أمه ما هي في يرسى إتتي أم كلثوم ابنة أقبة بن أبي معيب أم كلثوم ير أقبة بن أبي معيب shi uku batu bin abi mu'ayyib yana daga cikin waɗanda suka fi tsananta kiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana cewa shi ne ba mutum guda wanda ya tofa yawo a fuskar manzon Allah mahaifin ita wannan da tarwaito hadisin nan ita ce ummu uku batu bin abi tarihinsa yana cikin littafai da dama bar misali siratu ibn hisham a mujallar na farko shafi na 361 a yakin badar Allah subhanahu wa ta'ala ya nufin aka kashe shi malamai suna cewa a kansa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya ta 27 ta suratul furqan wa mai ya'addu zalimu ala dai. ranar da azalimi yake cizon hannunsa ya kulu ya laitani takassu ma'ar rasuli sabila yana kaito ina bamu riki wani tafarki ba sabanin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to abin mamaki da ke Allah madaukaki yana fitar da mai rai daga jikin matacce wannan mutumin da ya tsananta kiyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yarsa ummu kulthum ita kuma musulma ce wanda tun ana garin makka tun kafin hijira uh, daga baya ta dawo madina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam al'imamu zahabi cikin siyaru a alamin nubala a mujallar na biyu shafi na 277 ya ce aflamar bi makka ita umma kultum ta musulunta a garin makka wa baya'a kuma ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mu baya a. walam ya ta hayya laha hijiratun ila sanati sab'in amma ba ta samu damar hijira ba har zuwa shekara ta bakwai daga hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta samu damar hijira ba tana zaune a garin makka wa kana khurujuha zaman sulhil hudaybiyya a lokacin da ta shirya za ta yi hijira ta bar makka ta dawo madina wannan lokaci kuma ana cikin sulhu tsakanin mutanen makka da annabi sallallahu alaihi wasallam sulhun da ake kiransa sulhul hudaybiyya wanda aka yi shekara ta shida daga hijira a watan zulqa'ida lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi umara kafiran makka suka hana shi shiga gari al'amari ya kai ga aka rubuta yarjejeniya na zaman lafiya wanda yana dauke da darussa da dama malamai sun yi maganganu akai kamar ibn taymiya cikin eh, minhajus sunnatin nabawiyya a mujallar na shafi na 231 al-imam bukhari ya kawo hadisi wanda ke bayani game da ainihin sulhun da aka yi a tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka yana kitabu shurut babu shurut fil jihad wal musalaha ma ahli al-harb wa kitabati shurut da kuma sahihu muslim kitabul jihad wa siyar hadisi na 1784 wanda sharuɗan da suka yi wa annabi sallallahu alaihi sallam sharuɗa ne na son kai akwai zalunci amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda daga ciki abinda suka yi sharadi da annabi sallallahu alaihi wasallam annahu la ya'tika minna rajulun duk wani mutum da ya sake barin garin makka wa in kana ala dinika illa radatahu ilayna ko da musulmi ne ya yi hijira daga makka to dole annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore shi daga madina ya dawo makka yana daga sharuɗan wannan yarjejeniya na zaman lafiya da aka kulla tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka la ya atika minna rajulun wa in kana ala dinika illa radatahu ilayka duk wanda ya saura daga makka ko da musulmi ne ya dawo madina to dole ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai da shi wa anna man jaa minkum lam naruddahu alaikum wanda kuma ya bar madina yayi ridda ya koma makka to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da ikon binsa kuma su za su karbe shi ya zauna lafiya amma su fa in wani ya yi hijira daga makka ya dawo madina dole annabi ya bai da shi amma idan mutum ya yi ridda ya dawo makka dole annabi ya kyale shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya saboda sanin abin da zai auku nan gaba akwai nasara cikin wannan abin da suka kulla duk da cewa sahabbai sun nuna damuwarsu amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar da hankulansu to lokacin da ita ummu kulsum din nan ta musulunta ta yi nufin hijira daga makka zuwa madina a shekara ta bakwai gashi an kulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka a shekara ta shida yarjejeniyar kuwa ita ce duk wanda ya hijira daga makka ya dawo madina to annabi mai da shi akwai hadisin almiswar bin makarama da marwan bin hakam wanda suke magana game da wannan sulhu da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam annahum salafu ala wab'il harbi ashira sinin an yarda za a daina yaki tsakanin makka da madina tsawon shekara goma wanda shine fahimta mafi inganci ya amanu fi hannas mutane su zauna lafiya hadisin al abu dawo, sai ga ummu kulthum ta yi hijira ta bar makka ta zo madina saboda haka akwai yan uwanta guda biyu baban su alwalid da kuma imara fama zala hatta kadimar madina ba su gushe ba tafiya suke daga maka sai da suka iso madina suna zuwa su samu damar haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam kala ya muhammad filana bi shartina ka tunda sharadin da muka kulla da kai duk wanda ya bar makka ya zo madina a mai da shi to mun biyo yar uwanmu ita ce ummu kulthum a ba mu ita mu koma makka da ita ita kuma ta ce a tarudduni eh, ya rasulullahi ila al-kuffar ya rasulullahi zaka mai da ni ga kafirai yan uwanta ne amma imani yayi karfi a zuciyarta ya rasulullahi yanzu zaka mai da ni ga kafirai yaftinuni an dini wala sabra li za su samu fitina game da wannan addinin na kuma ni ban da hakuri na ya ƙare? shekara nawa tana cikin azaba tana zaune a garin makka ba ta samu damar hijira ba wa halun nisa'i fi ba'fi ma kad alimta halin da mata suka shiga a garin makka na rauni ka riga ka sani ya rasulullah ka banne in koma kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu damuwa a lokacin saboda ga yarjejeniya da aka ga ita wannan mata ta zo to amma da ke Allah subhanahu wata'ala ya yi nufin batar da basiran kafirai a lokacin da aka zo rubuta wannan yarjejeniya aka kawo suka sa lafazi la ya minna rajulun babu wani mutum da zai zo wurinka sai ka dawo mana da shi sai ta ku wannan mata ce kafin ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci sai ga sako daga Allah subhanahu wataala aka saukar da suratul mumtahina a dalilin ita wannan mata ya ayyuhallazina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin fantahinuhunna ya ku waɗanda suka yi imani idan mata masu imani suka zo gare ku suna ƙaura daga wani gari zuwa madina ku yi musu jarabawa duk da cewa Allahu a'lamu bi imanihin Allah shi yafi sanin imanin su amma ku ku jarabta su fa in mumina ce idan alama ta bayyana cewa waɗannan mata mu'minai ne fala tarji'uhunna ila ilal kuffar kar ku mai da su ga kafirai la hunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahum babu mai halatta ga wani mata musulmai ba su halatta ga maza kafirai maza kajirai ba su halatta ga mata musulmai wa ma anfaqu idan matan suna da aure suka yi hijira suka dawo madina to sai ku mayar ma waɗannan mazajen nasu sadakin da suka biya wala tunaha alaikum an tankihuhunna ba laifi bane dan kun aure waɗannan matan idza atitumuhunna ujurahunna idan kun ba su sadakinsu wala tumsiku bi isamil kawafir ya'ani nahal mu'minina anil maqami ala nikahil kawafir kada ku yi riko da igiya na kafirci shine abin da Allah ku ke faɗa don haka yasa babu aure tsakanin mace musulma da mutum kafiri namiji kafiri ya auri mace musulma babu wannan a musulunci aya ce ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukaki da kansa ya faɗa wala tumsiku bi ismil kawafir wasalu ma anfaqtum kuma ku nemi a baku abinda kuka bayar na sadaki inda matan ku za su yi da su koma makka kaga aure ya kare wala yasalu ma anfaqu shi su ma kafiran makka su nemi a basu sadakin da suka bayar idan matansu sun musulunta sun dawo madina saboda aure ya kare kaga kenan babu aure tsakanin musulmi da mace da ta yi ridda babu aure tsakanin musulma da kuma kafir zalikum hukumullahi yahkum bainakum wannan fa hukunci ne na Allah da yake tsakaninku wallahu alimun hakim Allah shine masani Allah shine mai iya hikim eh, hukunci eh, in ka dubi fatawa lajna mujallal na 18 shafin 273 ya tabbata cewa babu wani malami a tarihi wanda ya halatta aure tsakanin mace musulma da namiji kafiri babu wannan aure amma abin mamaki akwai waɗanda suke kulla shi a yanzu za ka ga mace ce musulma amma tana auren wani kafiri a musulunci babu wannan aure iyaka abin da ta yi zaman zina amma maganar aure babu shi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi a yi jarabawa fakana ya kulu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayan waɗannan mata allahi ma a raja kunna illa hubbullahi wa rasuli tsakaninku da allah babu abin da ya sa kuka baro makka sai kawai son allah da son manzonsa wal islam da son addinin musulunci ma faraji tunna li zaujin wala malin ba ku bar makka saboda kwaɗayin auri wani a madina ko kuma saboda ku samu wata dukiya ba bai za kuma zalika idan matan sun ce kware ko ya rasulullah lam yurji'hunna ila al manzon Allah bai mai da su ga kafirai Abdullah bin Abbas ya ce wa kana yaruddu man ja'ahu min ar-rijal amma idan maza ne suka zo sai manzon Allah ya mai da su Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce musu Allah zai sama muku mafita ba da dadewa ba ba a wuce shekara uku ba su da kansu kafiran suka warware alƙawarin wanda dalilin warware alkawarin zaman lafiya ya zama nasara a dalilinsa makka ta zama garin musulmai har tashin kiyama ba a shekara goma din ba wa ya hadisu man ja'akum minan nisa ba'da al-imtihan wa yu'ti muhora hunna? idan mace ta yi hijira to mijinta za a aika mar sadakin domin aure ya kai to ita alimamu zahabi ya ce ita ummu kulsum da ta zo madina lam kulle li ummi kulsum bi makka zawjun dama can ba ta da miji kaga abu ya zo cikin sauki tunda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar masa da aya kada a mai da ita shikenan tana garin Madina fata zawajaha zawju bin Harisa zawju bin Harisa shi ya aure ta da farko ah, ba su dade ba kuma tallaka rabuwa ta shiga tsakani fata zawajaha Abdurrahman bin Auf abdurrahman bin auf ya aure ta sai ta haifa masa yara biyu ibrahim da humaid humaid din na shi ya da muke karantawa yana cewa mahaifiyarsa ce ta ba shi labari kaga kenan humaidu dan abdurrahman bin auf ta haifa masa yara biyu da ibrahim da humaid a lokacin da abdurrahman bin auf ya rasu sai ta aure amru bin asi yana tare da ita Allah ya karbi ranta a zamanin sayyidina ali bin abi talib yana halifanci kuma abin mamaki cikin ikon Allah yan uwan nata ma da suka biyo sawunta su ma Allah ya nufe su da musulunta lokacin da aka yi fatu maka wannan yana cikin tarihul islam na al zahabi a mujallar na farko shafin 252 da kuma al-kamil da mujallar na uku shafi na 74 ya ce akbaratu mu ci gaba da karatu mahaifiyarsa ummu kulsum ta ba shi labari waye nan humaidu ɗaya daga cikin yaran ta biyu ta ba mu humaidu labari annaha sami'at rasulullah ta ji manzon Allah sallallahu alaihi sallam yaqul yana cewa laysal kazzab ba makaryaci bane wato ba mai ƙarya bane allazi yuslihu bainan nas wanda yake kokarin shirya tsakanin mutane fa yaqulu khairan sai ya faɗi alkhairi saboda ya shirya tsakaninsu aw yunmi khairan wanda shine ya tafi asalin hadisi aw yunmi khairan koko ya isar da alkhairi ba mai ƙarya bane wanda ke ƙoƙarin shirya tsakanin mutane fa ya kulu khairan aw ne khairan ya faɗi alkhairi ko kuma ya isar da alkhairi wannan sabanin da aka samu na wanda ya rawaito hadisin ne ya manta wace kalma ce shin ya faɗi alkhairi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ita ummu kulsum take faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko kuma ya isar da alkhairi bayan ta faɗi haka kala sai ta ce walam asma'aku ban taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi shay'in yana sassauci game da wani abu mimma yaqulu nasu min al-kadhibi dangane da ƙarya da mutane ke faɗa ba san taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sassauci game da ƙarya don akwai salon ƙarya ta maganganun mutane ban taba ji ta salon maganganun mutane wata ƙarya da annabi ya sassauci a kanta ba illa fi salatin sai dai ƙareraki guda uku al-islahi bainan nasi ƙaryar da aka yi saboda a shirya tsakanin mutane wa hadithin rajulin ra'atahu da zancen mutum ga matarsa wa hadithin mar'ati zaujaha da zancen mace ga mijinta hiran mace eh, ga mijinta hiran miji ga matarsa da gyara tsakanin mutane wannan riwayar da ta zo cikin al'adar mufrad ita ma inganta tana silsilatu sahiha hadisin 545 amma asalin hadisin ya zo cikin sahihul bukhari yana kitabu sulhi babu laisal kazibu alladhi yuslihu bainan nas laisal kazibu alladhi yuslihu bainan nas sunan babin kenan a cikin sahihul bukhari hadisin yana sahihu muslim kitabul birri sila babu tahrimil kadhibi wa bayanil mubahibin sunan babin al-imam ya ce bayani game da haramcin ƙarya da bayani game da ƙarerakin da aka halatta ƙareraki da aka halatta kuma abin sha'awa shine wannan shine kaɗai hadisin ummu kulsum da zaka samu cikin sahihul bukari da kuma sahihul shi shine kaɗai hadisin da suka ruwaito daga gareta hadisin yana al imami ahmad yana sunan abi dawud kitabul adab babun fi islahi zatul bayn Ah, sannan akwai hadisi kuma wanda asma'u bintu yazid ta ruwaito baya ga ita wannan mata ummu kusum, Allah ya kara musu yarda shi ma hadisin nata yana kama da hadisin muka karanta yana sunan turmizi kitabul birri wasila babu ma ja'a fi islahi zatil bayni an Asma'u binti yazid qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi sallam. hadisin Asma'u binti yazid tace manzon Allah ya ce la ya hillul kazibu illa fi talatin ƙarya ba ta halatta sai dai cikin abubuwa guda uku kaga ya dace da hadisin ummu kulsum yuhaddisu rajulun ra'atahu li yurbiyaha mutum ne yayi zance da matarsa dan ya kwantar da hankalinta dan ya sa ta yarda da shi na biyo alkazibu fil harbi yin ƙarya a lokacin yaki na uku alkazibu li yusliha bainan nas yin ƙarya don a shirya tsakanin mutane qala sai tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas ya ku mutane ma yahmilukum an tatabu ala alkazib me ke sa kuna wato garaje wajen yin ƙarya me ke sa kuna saurin yin ƙarya ka tatabu ka tatabu al farashi fil nar kamar yadda kwari suke gaggawan shiga wuta kamar idan ka kunna wuta da daddare za ga kwari suna zuwa suna fadawa saboda suna son haske ba san wuta ne ba da sun zo su fada kamar malam buɗe littafi butterfly da sauran kwari su ake kira alfarashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta mutumin da ke sha'awar ƙarya da ƙwaro wanda ya hangi wuta a cikin dare yana garajen ya fada shi bai san wuta ne ba wato wanda ke gaggawan ya yi ƙarya yana kamar mutumin da ke kan kai kansa wuta kuma a guje ba ma cikin abin nan tsanaki ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkazibu kulluhu ala ibn adam haramu ita ƙarya gaba ɗayanta haram ce ga ɗan adam in ji asma ubin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ƙarya baki ɗayanta haram ne ga 'yan adam illa fi salati khifar sai dai kare raki da suka shafi abubuwa guda uku na ɗaya rajulun kazaba imra'atahu mutum ne ya ƙarya ga matarsa yayi mata ƙarya saboda ya kwantar da hankalinta liyorbiyaha kazaba alamra'atihi liyorbiyaha wa rajulun kazaba fil harbi da mutumin da yayi ƙarya lokacin da ake yaƙi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalilin yin ƙarya yace fa innal harba khudu'atu saboda shi yaki yaudara ne domin yaki yaudara ne idan ma baka yi ƙaryar ba a lokacin yaki to da ƙaryar za a zalunce ka da ƙaryar za a ci nasara a kanka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ah, ƙarya a lokacin yaki babu laifi wa rajulun kazaba baina muslimain da mutumin da ya ƙarya tsakanin musulmi guda biyu waɗanda suka bata li yusliha bainahuma saboda ya shirya tsakaninsu hadisin asma'u bint yazid yana sahihu sunan tirmizi hadisi na 1939 kaga an samu sahabbai biyu sun tabbatar da lallai waɗannan nau'ukan karerake guda uku sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu laifi a kansu akwai hadisin da al Malik ya kawo cikin littafin Muwatta yana Kitabul Kalam babu ma ja'a fi sidqi wal kadhib عن صفوان بن سليم الزرقي مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف شي حميد يارون wannan mata ummu kulthum wanda ya rawaito hadisin yana da wani bawa ana kiransa Safwan bin Sulaim az zuraki wannan bawan da ya yanta shi daga baya shi ya rawaito wannan hadisin da al-Imam Malik ya kawo cikin littafin Muwatta kaga dai hadisin ya fito daga gida daya anna rajulan qala hadisin ya zama to mursal saboda shi wannan ba sahabi bane wani mutum yace ya rasulullah akzibu imraati shi in yi ƙarya ga matata fa qala sai manzo Allah yace la khayra fil kadhib babu alkhairi ga ƙarya qala fa a'ada ya sake yana cewa in yi kaza da kaza ga ainihin matata saboda wa aqulu laha in yi mata alƙawari yani ha wa aqulu laha in mata alƙawari zan miki kaza zan miki kaza alhali ni a cikin zuciyata na san ƙarya nake don dai hankalin ta kwanta don da alama tana neman ta yi bore fa qala fi Allah yace la junaha alayka babu ne. amma farkon amsar annabi sallallahu alaihi wasallam la khaira fil babu alkhairi game da ƙarya sai yace in yi alƙawari don haka yasa malamai ke cewa zahiri abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata ba wai yaje ya ƙaryan bane domin alƙawari haza fi mustaqbal alƙawari ya shafi nan gaba nan gaba ko aina Allah ne yumkinuhu tasdiqu eh, khabari fi tana yiwa Allah ya hore mar abin da zai tabbatar da abin da ya mata alkawari ko da dai a lokacin da ya kulla alkawarin shi a zuciyarsa yana ganin ba zai iya ba to amma kuma tun da gaba ne ba a cewa ƙarya ce kuma akwai fa'ida game da wannan abin da zai faɗa ta zai kwanta wannan yana tanwirin hawali na al'imamu suyuti sharhin muwafa mujallar na farko shafin 254 al'imam suleiman bin khalif albaji yana fassarawa da cewa akwai bambanci tsakanin ƙarya da alkawari da anna zalika ma'bin ƙarya abu ne wanda ya wuce alkawari ba abu ne wanda zai zo gaba ya rasulullah in yi mata alkawari sai manzo Allah yake babu laifi saboda alkawari fata nagari ne fatan alkhairi kuwa shi da addu'a suna babi guda har ma akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana fata ka yawaita saboda ita ma addu'a ce idan mutum ya yi fatan ya samu wani abu nan gaba ba mamaki ya samu don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya masa izini akai kai a littafin al-istizkar na ibn abdulbari shi ma yana sharhin wannan hadisin na muwatta ya kawo bayanin afa ibn yasar shi ma hadisin sa ya ce qala rajulun wani mutum ya ce ya rasulullah hal alayya junahun an akziba imra'ati shin akwai laifi in yi ƙarya ga matata faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuhibbu Allahul kadhib Allah bai son ƙarya a ga wancan amsa la khaira fil kazib babu alkhairi a cikin ƙarya wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la yuhibbu Allahul kadhib Allah bai son ƙarya faƙala sai ce ya rasulullah astaslihuha ƙaryar da zan yi fa saboda in sulhun tsakanina da ita ne wa astatibu nasaha ina so in daɗaɗa mata rai saboda hankalinta ya tashi akwai alama auren mu fa yana neman ya kare sai manzo Allah ya ce la junaha alayka babu laifi kaga akwai maslaha a cikin wannan ƙarya da zai mata saboda babu wata mafita sai ƙaryar waɗannan hadisai kurum dama za ka yi nazari a kansu ka gane ƙaryar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta ƙarya ce wacce cikinta akwai maslaha akwai fa'ida sannan kuma tana da ka'ida tana da ƙa'ida don haka yasa wannan hadisi yana bukatar sanin matsaloli guda biyu na farko Shi ne duk malaman suna sun yi a akan wannan hadisin hadisin nan yana sahihu bukhari yana sahihu muslim kuma duk malaman suna sun ce abinda hadisin ya kunsa ya tabbata daga manzon Allah babu wani malami da ya ja akan wannan don haka kada musulmi ya yi gardama game da wannan hadisi hadisi ne wanda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarerake guda uku dinnan a musulunci an samu sassauci ta wajen hukuncinsu ƙarerake guda uku ya zo cikin hadisin umu kulsum ya zo cikin hadisin asma'u bintu yazid sannan hadisai mursal guda biyu daya na safwan bin sulaim az-zurqi wanda al-imam malik ya ruwaito dayan shi ma afa bin yasar yana littafin al-istizkar wanda ya kawo a sharhin littafin muwafa. waɗanda malamai gaba ɗaya sun tabbatar da ingancin waɗannan hadisai da suka zo da bayanin cewa akwai sassauci game da ƙarerraki guda uku ɗin nan to amma abin da ya kamata mu sani shi ne me ƙa'idar yin ƙarya me haddi ya kamata a ce akwai haddi game da wannan ƙarya da za ka lura da hadisan za ka fahimci ma wato haddin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya mana misali a sharhu sahih muslim al-imam an-nawawi cikin juz'i na 16 shafin 158 ya dauko bayanin al-qadi iyab da yake cewa la khilafa fi jawaz al-kadhib fi hadhihi suwar babu sabani wajen malaman sunna duk malaman sunna babu sabani gurin su game da cewa ƙaryar da ta zo a surori uku dinnan ba haram bace to amma me ka'ida game da kare karerakin wa amma kazbihi li zawjatihi wa kazibaha lahu kariyar da aka ce mutum yayin matarsa ta masa ba wai kai masa alkawari ka ki cikawa ba ne la murad bihi ibharul wudd mutum ya bayyana soyayyarsa ga matar shi wal wa'd bima la yalzam alkawarin da bai zama tilas ya auku ba wani hawi zalika wannan babu da bayyana soyayya ga matarka an halatta maka al'imamun nawawi ya ce duk malaman suna sun faɗi wannan ita ce ƙa'ida ɗin fa'amal a fi man ima alaihi au alaika. amma maganar da zai yi da matarsa ya mata ƙarya don yaudara ko ya hana ta wani haƙƙinta wannan ƙaryar haramun ce au laifin lafi au da aulaha ko ya mata ƙarya na ɗauki haƙƙin wani ko haƙƙin wata daban ba ita matarsa ba fa ko haramu bi ijma'il muslimin wannan ƙaryar haram ne kamar misali mutum ya matarsa alkawari ai idan dai aka zauna lafiya to kishiyar taki ma zauna guda ita to kaga wannan ƙarya a ransa ya san ƙarya yake mata don hankalinta ya kwanta ta zauna amma kuma ai ya shafi haƙƙin wani don haka wannan ƙaryar ba ita ce aka halatta ba an halatta ƙarya ne tsakanin miji da mata ga abin da bai shafi hakkin wani ba idan hakkin wani ya shigo ta wannan ƙarya haramu ce wannan duk malaman suna sun yi ittifaki a kai don haka hakkin da ke tsakaninka da ita na bayyana soyayya shine wanda shari'a ta halatta maka sannan idan babu wata makawa sai ta ƙarya domin ka dubi hadisai guda biyu da muka karanta a baya mutum na farko da ya ce ya rasulallah shin yana halatta yi ƙarya ga matata mu Allah ya ce la khaira fil babu alkhairi ga ƙarya ashe karon farko ƙaryar haramun ce sai da mutumin ya nuna wa manzon Allah an kawo fa ƙarshen aure ne wannan fa ba ni da wata dabara in ba ƙaryar na mata ba shine kadai zai sa auren na ya tabbata sai manzon Allah ya ce la junaha alayka babu laifi gare ka kaga ya gwada cewar ba a kai ga yin ƙarya ga mace sai idan babu wata hanya na kwantar da ta sai ta wannan mace ba ta da damar ta yi ƙarya ga mijinta sai fa idan babu wata hanya sai dai ta wannan din ah, yana cewa wannan ya taho da ijma'in malaman sunna gaba daya yana da kyau musan da wannan ka'ida haka ma ibnu hajar ya faɗa cikin fathul bari mujallar na shida shafin 228 wattafaku ala annal murada bil kazbi fi haqqil mar'a war rajul malaman suna sun yi ittifaki akan cewa ƙaryar da aka ce an halatta mace ta yi wa miji ko miji ya yi wa mace inna ma huwa fi ma la yusqit haqqan alai ƙaryar da bata kai ga saukar da wani haƙƙi ba au alaiha ko kuma wato haƙƙin da yake kansa ko ita au akhdhu ma laysa lahu aulaha ko ɗauko abin da ya zama bai halatta gare shi ba ko gare ta idan mutum ya yi irin wannan wato ƙarya ga matarsa to haramun ne idan hakkin wani ya shigo al'imamun imam khattabi shi ma haka ya faɗa cikin ma'alimu sunan saboda hadisin umukun sun yana sunan abi al'imamun al khattabi mai sharhi sunan abi yana mujallar na biyar shafi na 139 yace kasbur rajuli ala mutum ya yayin matarsa ƙarya au ya iduha ko ya mata alkawari wa yumniha ya sa mata fata ya sa mata tammani wa yuzhiru laha min almahabba akthara mimma fi nafsihi ya bayyana mata soyayya fiye da abin da ke cikin ransa yastadimu bizalika suhbatiha saboda ya dawwamar da ainihin zaman aurensa wa yuslihu man eh, eh, min khuliqiha kuma ya samu gyara halayenta wannan babu laifi kana iya cewa wallahi duniyar na kaf ba mai kyau kamar ki amma a ranka ka san cewa ina akwai dubun dubata waɗanda sun fi da kyau ka faɗa ne saboda dai a zauna lafiya ko kuma kamata alkawarin da bai zama dole a cika shi ba ke biki gane ba ne ina nan a dashe na bude insha Allah nan da shekara biyar zuwa bakwai tare za mu je maka kaga da akwai insha Allah ciki don haka ta yiwu ba a je maka ba ko akwai misalin da al'imam eh, al ya bayar haka ma al'imam al ya kawo shi a littafinsa a tarihul kabir yana mujallar na hudu shafin 152 al'imam al-bagawi ya kawo shi a sharkul sunna yana al a tuffikiyya mujallar na farko shafi na 45 akwai wani mutum da ake kiransa Ibn abi azrata du'ali ibnu abi azrata du'ali zamanin sai na umar bin khattab shine babban misalin da ke nuna maka irin karyar da shari'a ta halarta a zamanin sai na umar bin khattab shi wannan mutumin ibnu abi azzarata du'ali kana fi khilafati umar yaqlaqu an-nisa allati yatazawwaju idan ya auri mace kwana biyu sai aji ya bata kulli ya bata kulli shine wato sai ya maida mata sadakinta ai ta dawo mar da sadakinsa eh, shikenan ya sake ta wanda shi ake ce makulu wannan abu sai ya sa mutane suna yawan wato kushe masa fatawar lahu fi nas min zalika fa fakariha labari ya yadu ko ina ya zamanto ya shahara da wannan siffa ne bai rike mata da zaran ya auri mace kuma sai daga baya ayi kulu falamma alima zalika. lokacin da ya samu labarin haka din hankalinsa ya tashi tunda abu ya yadu sunansa yana neman ya ɓaci kowa ya san shi da wannan shaida wai saboda ya kare kansa sai ya kirawo abdullahi bin al'arkam ya ce don allah zo mu tafi gidana tare kama biyu abdullahi bin al'arkam hatta a dakala hubai taku ya shigar da shi gidansa bayan sun shiga gida ya kira matashi wa kala limura da matar ta zo wa ibn al-arqam yasma shi wannan ibnul arqam yana jin abin da yake faruwa sai shi mijin wato ibn abi azzara ad-du'ali sai ya ce wa matar shi an shuduki billah ina gama ki da Allah hal tubghidina ne shin kina kina ko kina sona fa qalat imra'atuhu sai matar tace la tunashidni karka hadan da Allah kala bala ya ce ni ku na riga na hada ki da Allah sai kin faɗa ne kaga ga Abdullahi bin al yana zaune fa kala sai ta ce Allahumma na'am ba shakka ba ni son ka ina kinka ba ta ya hada ta da Allah sai ta gaya mar gaskiya abin da ke ranta ta ce wallahi ni ina kinka fa kala ibnu abi azrata li Abdullahi bin al sai shi mijin nata ya ce ma Abdullahi bin a tasma. Ka ji abin da ta faɗa ku? ya ce na ji sun man talaka hatta a ta'umar sai ya tafi bai tsaya ko ina ba sai wajen sai na umar bin khattab shine shugaban musulmi sun makala ya amiran muminin ya kai shugaban masu imani an anni azlimun nisa mutane suna zance a gari ne ina zaluntar mata wa akhla'uhunna ina ina kul'i wato zan zauna da mace sannan kuma yi kul'inta fas'al abdullahi bin al-arkam amma sami'a min imra'ati ga abdullahi bin arkam nan ka tambaye shi me ya ji na ta faɗa min na shiga gida da shi a ya ji irin abin da ta faɗa min fasa'ala umar abdullahi sai na umar ya tambaye shi abdullahi bin arkam fa akhbarahu sai ya ba shi labari ya ce lallai ya kira mun je gidansa ya kira matarsa ya haɗa ta da allah shin tana son shi ko tana ko ba ta son shi ita kuma ta faɗi haka فأرسل عمر إلى إلى امرأته سيدنا عمر يتيتو أكرا ماتن فجاءت سي ماتن تزو فقال لها سيدنا عمر يتي متى أنت التي تحدثين زوجك أنك تبذينه كيتي ما تدى أكبر لباري كنا قاوة مجنك باكي صنشي قالت تتي يا أمير المؤمنين إني أول من تاب يا شكرا ما سو إيماني نيني فرقا وندي نتوبا wannan kalma da na faɗa ina tuba ga Allah wa raja amrallah na ni ne farkon wanda na koma ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala hasan yi laifi Allah ka yafe ni sai ta ce to amma ku ya amiran mu'minin an shadani billah ana zaune kurum ya shigo da mutum ya kira ni ya gama ni da Allah lallai in faɗa masa gaskiyar abin da ke raina ina son shi ko ba ni son shi fataharrajtu an akziba ni kuwa ina kin ina kyamar in ce nayi ƙarya domin a wannan lokaci ba ni da wani abu illa an faɗi gaskiya tunda ya ya nemi sanin abin da ke cikin raina afa akzibu ya amiral mu'minin tace to ya kai shigon masu imani shin kana ganin mutumin da ya ce ina hada ki da Allah shin kina so na in yi ƙarya sai sai na umar yake na amkware kuwa fakti bi karya za ki yi a wurin sai na umar yake an kai tsaka mai wuya babu wata dabarar da ta rage sai dai a yi karya don ba abin da za ta yi a wannan wurin illa ta yi karya shi ne zai sa a zauna lafiya fa'in kanat ihda kunna la tuhibbu ahadan idan sai na umar ya ce idan ɗaya daga cikin ku ta ba ta son wani mummu maza fala tu hadithu zalika karta ta gaya masa ba daidai bane in mace ba ta son mijinta kada ta gaya masa sai na umar yace fa inna aqallal buyuti allazi yubna ala hubbi gidajen da aka gina akan soyayya daga farko har karshe kaɗan ne inji sai na umar kuma gaskiya ne walakin nan nasu ta'asharuna bil islam wal ihsan zaka ce ya aka yi gidaje zaka samu miji da mata sun shekara 70 hamsin, sittin. ai abin da ya zaunar da gidan musulunci ne da kyautatawa amma ba soyayya ba ce la gidajen da zaka samu tun daga farko har ƙarshe wato an gina su akan soyayya kaɗan da inji na umar bai ce babu ba amma suna nan kaɗan kuma wannan ya dace da ainihin maganar Allah subhanahu wa ta'ala da take cikin alkur'ani suratul rum aya ta 21 wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha li Allah yace waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma yana daga alamar tauhidi abinda ke tabbatar maka akwai Allah ya halicci namiji ya halicci mace ya halicci namiji ya halicci mace wannan tsari da Allah kuke fitar yana tabbatar maka lallai akwai Allah mahalicci sannan waɗannan ma'aura da Allah ke halitta ya yi ne litasunu ilaiha saboda miji ya samu matar da zai aura don haka yasa ya zamanto an yi namiji an yi mace kuma mutum yana samun nutsuwa idan ya zauna da mace waje alabai na kuma waddatan wa rahma sai Allah ya saka soyayya tsakaninku da kuma tausayin juna don haka ya sa farkon aure soyayya ne ƙarshen aure fa tausayi ne domin idan ka saki matar bayan ka aure ta da shekara talatin wa zai aure ta babu mai neman ta saboda haka za ka zauna da ita ne saboda tausayinta ita ma in ta rabu da kai to zai yiwu ya ka samu wani wanda sai dai zaman haƙuri din saboda haka yasa tausayi ke sa a zauna zaman aure akwai soyayya soyayya ita ce farko amma ƙarshen ta tausayi ne inna fi zalika da ayatin da kawai na lalle wannan aya ce ta Allah madaukaki ga masu tunani don haka yasa sayyidina Umar yake cewa idan mace ba ta son miji ba daidai bane ta gaya masa shi ma miji bai dace ya nemi sanin zuciyar matarsa ba wannan haramun ne bai dace ba shi shige ne ga abin da baka iya sani domin Allah shi ya san gaibi Allah shi ya san zuciyar bawa amma tun da ka auri matar ka ai magana ta kare me na kuma neman sanin zuciyarta kina so na ko ki so na kaga wannan karambani ne shi ya kawo ga mutum ya dinga sakin matarsa matsala ta farko malamai sun yi ittifaki akan waɗannan abubuwa guda uku babu shakka sun inganta daga annabi sallallahu alaihi sallam amma abu na biyu shine shin banda waɗannan abubuwa guda uku akwai wata ƙarya kuma da take halatta da gairi hazihin masura baya ga waɗannan wato abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai guda uku al-imam an-nawawi a sharhin sa ga sahih muslim juz'i na 16 shafin 158 yace nan ne malaman sunna suka yi sabani wannan shine yasa nace akwai matsaloli guda biyu da ya kamata mu sani matsala ta farko babu sabani akan waɗannan abubuwa guda uku an yi ittifaki wato an yi ittifaki akan su babu laifi dan miji yayi wa matarsa ƙarya babu laifi dan mace ta yi wa mijinta ƙarya babu laifi don an yi ƙarya wajen sulhu tsakanin mutane amma idan babu wata mafita sai ta ƙarya din wanda shine abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misalinsa shine labarin da al'imamu ahmad ya bayar da al'imamun Masayi, al'imamu ibn hibban al'imamun hakim hadisin anas bin malik akwai wani sahabi da ake kiransa alhajjaj bin ilab alhajjaj bin ilab yana bin mutanen makka ba su suka yana da hakokinsa a garin makka shi musulmi ne ya riga ya hijira idan bai yi karya ba ba zai samu hakkinsa ba anas bin malik yace ista'zana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam an ya kula ma sha'a li maslahatihi fi istikhlas malihi min ahli makkah yace ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah ana iya min izini in yi ƙarya don in kwato dukiya na idan ba ƙarya ne ba don su mutanen maka ba abin da suke so kamar su ji baƙin labari game da manzon Allah labari mara kyau to sai su ji daɗi idan kana son a biya ka bashi to ka ce ai ga wani abu da ya faru da musulmai sai ce nawa ne bashin ma da ke tsakaninmu sai ya ciro ya baka ka faranta masa rai ya rasulullahi babu wata hanya da ta rage in karbo hakki na wallahi sai ta ƙarya manzon Allah ya ce je ka yi ƙarya ka kwaci haƙƙinka amma ƙaryar da yayi yi a nan kaga babu wata mafita ce saboda haka da ya zo makka ya ce ya ba su labari anna ahala haibar hazamun musulmin haba kuna da labari kuwa muhammadu da ya gwabza da yahudawa ai rugawa suka yi a guje da shi da sahabbai gudu suka yi a'a to saboda haka kowa sai kawo dukiyar sai ba shi ya tara abin sai bar gari labarin nan ya inganta don haka yasa malamai ke ganin ashe maslaha tana iya halatta yin ƙarya idan babu wata mafita sai ta wannan ƙaryar wannan shi ne ƙa'idan saboda al'amari ne tsakaninka da Allah ka tabbata babu wata hanya da ta rage maka sai ta ƙarya don waɗannan ƙarerake da musulunci ya halatta ya halatta ne saboda babu wata hanyar da za a biya bukatar sai ta hanyar su amma malamai sun kasu fashi biyu kamar yadda al'imamun nawa ya faɗa kashi na farko suna cewa huwa ala itulaki duk sa'ilin da aka samu wata maslaha babu laifi don an yi karya idan babu wata mafita sai ta karya ɗin kashi guda kuma suna cewa la waɗannan abubuwa guda uku su ne kaɗai suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ba daidai ba ne mutum ya yi karya tun da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da farko yana cewa alkazibu kulluhu ala ibn adam haramu ita ƙarya gaba ɗayanta haram ce ga 'yan adam sannan sai annabi ya kirga waɗannan abubuwa guda uku ɗin fa amma misalin da ke iya nuna cewa maslaha tana iya halatta ƙarya ko da ba sa cikin waɗannan abubuwa guda uku shine labarin annabi ibrahim salam wanda ya zo cikin wurare da dama a cikin alkur'ani kamar misali a suratul anbiya aya ta 63 zuwa eh, aya ta 58 zuwa 63 lokacin da Allah ke ba da labarin Annabi Ibrahim alaihi salam game da gumaka faj'alahum juzazan illa kabiran lahum la'allahum ya ji'un. Annabi Ibrahim ya ɗauki gatari ya sassare gumakan mutanensa ya mai da su gutsutsararru sai ya bar guda ɗaya babban gunkin la'allahum ya ji'un. da fatan su koma ga wannan babban gunkin su tambaye shi in sun dawo tun da ba sa nan annabi ibrahim ya sassara gumakan gaba ɗaya bar guda ɗaya idan masu gumaka sun taho za su yi tambaya waye wannan kaga za su dawo ga babban gunki shi zai ba su labari ko kuma wasu malamai suka ce la'allahum ilayhi yarji'un tana yiwuwa abinda annabi ibrahim yayi yasa dalilin da za su koma ga Allah subhanahu wataala su gane bautan gunki shirme ne Kalu man fa'ala hadha bi alihatina suka ce waye yayi wannan abu ga ababen bautan mu innahu la min zalimin lalle yana cikin azzalimai duk wanda ya sare mana ababen bauta kalu sai waɗanda suka ji annabi ibrahim yana aibanta gumakan suka ce sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu ibrahim mun ji wani saurayi yana ambatan gumakan nan yana aibanta su babu wanda zai iya wannan aiki in ba wannan yaro ba dan shi ne duk garin nan mun riga mun sani ba mai kin gumaka irinsa kalu sai suka ce fa'atu bihi ala a'yunin nasi sai ku zo mana da shi a idanun mutane la'allahum yashhaduna saboda su yi shaida saboda su yi shaida wato kada cewa mun kama yaro an masa hukunci na zalunci a samu shaida shi din ne ko kuwa a'a a kawo shi a idanun mutane saboda jama'a su shaida cewar abinda za a yi masa din ba zalunci bane qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim shin kai ne kai haka ga ababen bautan ya kai ibrahim qala sai annabi ibrahim yace bal fa'alahu kabiruhum hadha wannan babban nasu shi yayi ba kwa ganin kananan duk ya sassare su shi kada ya rage in ba shi ba wa zai sare kanana kaga shine ya kware su fas'aluhum ku tambaye su mana in kanu yantiquna in suna magana ai sun fi kowa sanin waye zalunce su to anan me zaka ce annabi Ibrahim yayi ƙarya ko kuwa yayi gaskiya me kalmar to amma ƙaryar ba haram bace ƙarya ce ta halal don haka ba wai maganar ƙarya in aka ce ƙarya wato tana da aibu gaba ɗayan sala akwai ƙaryar da take halalta akwai ƙaryar da take haramta Alimamu imam al in ka duba tafsirin waɗannan ayoyi الجامع لأحكام القرآن مجلد نبو مشاهد الشافعي بريبيو ترى الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف Ma huwa Alai ƙarya ita ce ka ba da labarin abu labarin da ka bayar ya saba ma haƙiƙa shi ne ƙarya yana da kyau ka san ta'arifin karya shi ko annabi ibrahim alaihi salam ba ya yi ba yace bal fa'alahu kabiruhum haza ga to da ni da ku misali an tafi an samu gumaka ne da yawa a guri kananan duk an kakkarya su sai ga babban yana tsaye shi kadai yanzu wa zai ce ba babban bane ya ci zali kaga zahiri ya bayar hukunci ne na zahiri wannan shi ake kira eh, kamar da al-Imam ya faɗa minan ma'ari wato shine kara kana nufin wani abu amma ka faɗi wani abu illa dai target din wani abu kake khilafu tasrihi min alqawl baka fito kai tsaye ka faɗi magana ka ba shi ake kira at-tawriya bi shay'i an shay'i ka rabe ka fake da wani abu don ka bayyana wani abu annabi ibrahim alaihi salam ya fake da sassare kananan gumaka don ya nuna cewa ba su iya kare kawunansu idan gunki ba zai iya kare kansa ba to don me ma za a bauta mishi malamai sun yi maganganu akan wato alma'ari maari shine at kamar misali al-imam bin muhammad al-Ragib al-asfahani cikin mufradatu al-fadil qur'an al-karim yana shafin 560 yana cewa huwa kalamun lahu wajhan min sarkin wa kadhib mutum ya faɗi magana tana ɗaukan fuska biyu fuska guda ƙarya fuska guda gaskiya au zahirun wa batin ko magana tana da zahiri tana da batin kai tsaye baka ce mata ƙarya kai tsaye baka ce mata gaskiya fa yaqsidu qa'iluhu al-batin wa yuzhiru iradat al-zahir mutun ya boye ainihin manufarsa amma ya bayyana sabanin abinda shine yayi nufi shine abinda Annabi Ibrahim alaihi salam ya aikata kaga abinda Annabi Ibrahim yayi baya cikin waɗannan abubuwa guda uku din kuma gashi ya zo cikin alkur'ani don haka yasa malamai ke cewa ba ukun nan kadai ne abubuwan da suke inganta ya zamanto wato an yi ƙarya domin su ba ba su kadai ba ne idan dai ya zamanto akwai maslaha tattare da abu babu wata mafita sai an yi ga haka to ba laifi ba ne don mutum ya yi karyar saboda in ma ya kwaci rai in ma ya tabbatar da wata maslaha da tafi wannan al-imam ibn al-jawzi yace babituhu anna kullu maqsudin mahmudin la yumkinu at-tawassul ilayhi illa bil kadhib fa huwa mubah duk wata ƙarya da mutum zai yi ya zamanto babu hanyar da za a cimma wannan abun sai ta ƙarya sannan abinda da ake ƙoƙarin a cin masa ɗin abu ne mai kyau ya ce fahuwa mubahun wannan ba laifi ba ne in kana zalikal maqsudu mubahan wa in kana wajiban fa huwa wajibun idan abun kuma wajibi ne ya zama ba yanda za a yi kacin masa shi ta hanyar ƙarya to ya zama wajibi kai ƙarya saboda cimma wannan abin wa huwa muradul ashab yana yana yana magana wanda ibn muflih ya kawo shi cikin al'adabu shar'iyya ina mujallar na farko shafi na 12 haka in ka duba mawahibul jalil a mujallar na biyar shafi 278 innal kaziba alwajib da alladhi li inqazi muslim amma aw malihi kai karya saboda ka kwaci ran musulmi kai ƙarya saboda ka kwato dukiyar musulmi in ba yi karyar ba ran musulmi zai halaka kaga ƙaryar anan gun ta zama wajibi shine abinda ibn al-jawzi yake faɗa game da ta'arifin karyar da shari'a ta halatta al-imam al-izz bin abd littafin kawaid al-ahkam fi masalih ana. littafin da ya rubuta game da ka'idoji na usulul fikri yana cewa al-kadhibu mafsadatun muharrama illa an yakuna fihi jalabu maslaha aw dar'u mafsada ƙarya haramce asali amma takan zama halal idan ya zama babu wata hanyar da za a jawo wata maslaha sai ta wannan hanya ko kuma babu hanyar da za a kawar da wata cuta sai ta wannan hanya fa yajuzu taratan wa yajibu ukhra wa lahu amsila ya ce wani lokaci ƙaryar takan zama wajibi wani lokaci takan zama haramun bisa la'akari da dalilin da ya sa aka yi ta da kuma hanyar yin ta ɗin shin akwai wata mafita ko kuwa babu idan babu mafita ta wannan ƙarya tana halarta ya ba da misalai guda hudu bayan ya ba da misalai sai ce wata haƙiƙu fi hadhihi suwar wa amsaliha annal kadhiba yasiru ma'zulan fihi wa yusabu alal maslaha ƙarya takan zama halal har ma mutum ya samu lada a kai idan akwai maslaha allati tabammanaha ala qadri rutbati kan maslaha gwargwadon maslahar gwargwadon ladan ma da zaka samu min alwujubi fi hifz amwal abinda ya shafi tsaron dukiya ya shafi tsaron dukiya kamar misali ana neman wani za a hallaka shi idan ka faɗi gaskiya game da wannan mutumi za a hallaka shi in ka yi ƙarya zai tsira yin ƙanyar a wurin ya zama dole gare ka don in ba ka yi ba wannan mutumin halaka ce zai yi ya ba da misalai da dama wanda hatta ibn al-usaimin a sharhu riyadus salihin a mujallar na farko yana sharhin waɗannan hadisai ya yi magana a kai ya ce wa kazalika aiban idza kanatil maslaha kabira idan maslaha ta zama babba ce kalkazmi fil harbi la ba'sa bihi ana yaki dole sai an yi ƙarya li'annahu fihi maslahatun kabira ya ba da misali an ta'ati uyunul aduwi kamar misali abokan gaba ya zama sun turo yan leƙen asiri kafirai ne sun taho daula ta musulmai suna ƙoƙarin leƙe asirin al'umma har ɗaya daga cikinsu ya maka tambaya aljashu kabirun shin rundunarku tana da girma a nan in ka ce e tana da girma zai ji tsoro in ka ce a'a rundunarmu wato sojojinmu makaman da muka tanada ba su da yawa in ka faɗi gaskiya to ka tona asirin daular ku kuma a dalilin haka za a ci murkushe kasan ku da yaki sai kaga ƙaryar da za ka yi nan gun ibn al-usaymi ne ce ya zama dole saboda in baka yi ta ba su waɗannan makiya sun turo dallaken asiri ne saboda su san sirrin kasan ku da kuma hanyar da za su yi su ci nasara akan ku yace wa kadhalika al-islahu bainan nas haka kuma shirya tsakanin mutane kamar misali ya atika shakhsun qad zukira lahu أن شخصا آخر يغتابه wa wani mutum ne ya tafi ya samu wani ya ce masa ai wane yana zagin sa a tambaye ka kai ma kana gurin kana gurin aka zage shi saboda haka sai mutumin ya zo wane an gaya min cewa a gabanka wane ya zage yanzu ya zakai yi shi ne abinda manzon Allah ya faɗa yin ne khairan zai isar da alkhairi tsakanin mutane idan ka ce e ya zage ka ka ɓata tsakaninsu idan ka tabbatar da lalle kuma ya zage ka ɗin ya zage wancan mutumin kai ka ji da ka. amma in ka faɗa to ƙarshen ta za su ɓata fa ya ce ilai kawai ya ƙudu sami ta annan fulanan ƙalafi ya kaza wa kaza wane ya ce da kaza a kaina fa ta ƙudu sai ka ce abadan ma ƙalafi ka sha'a'ina lalle dazu ya taho nan mun yi magana ya tafi yabon ka ma bai zage kama sam ni ban je ya kira sunan ka kaga yi ƙarya don ka shirya tsakanin su in ya tafi waye zai ga laifin annamimi annamimin da ya kawo gulma wurinsa don ya bata tsakanin ku shi wannan annamimin shi ya ji kunya kuma shi ne wanda dama ya fi dacewa a ce ya ji kunya maimakon wanda ya kawo karan eh, ya zamanto ya ci bukatar sa tabiya domin dama annabi ne yana kokarin ba tsakanin mutane ne li anna fihi islahan bainan nas kadhalika min al-maslaha zauje ar-rajul zawjatahu mutun yayi magana da matarsa hadith mara zauje fi ma yujibu al-ulfa wal-mawadda mithlu an yaqula laha ibn al-usaymin yace kamar ka wa matarka anta indi galiya kai kina da kima a guri na. wa anti ahabbu ilayya min irin nisa na fi son ki fiye da duk matan duniyar nan kaga wannan magana ce na mutum da matarsa kuma shi kansa ya san ƙarya ne dai amma yana yi saboda auren ya kyau irin waɗannan kalmomi na ƙarfafa soyayya ko kuma ai da mata duka da matan duniyar nan suna da hali irin ki wallahi da aure bai mutu ba kai ai wato nayi sa'a kana faɗa mata kuma dole akwai inda ta gaza ai wayin kana ba ko da ƙarya ka faɗa ai za ka ji daɗi idan ka ce kai wacce akwai tsafta fai to ƙarshen ta gobe sai kaga ta ƙara tsafta ne lakin min ajli ilqa'il mawadda wal maslaha taktabi hadha muje babi na gaba babi 180 la yasluhu al kadhib al imam al bukhari ya fara kawo hadisi game da kare rake waɗanda aka yi sassauci a kansu to sai ya rufe kuma da gaba ɗaya ƙaryar ba ta inganta don ka san asali ƙarya harama sai kawo babin nan la yasluhul kazi ƙarya ba ta inganta wato ba ta kamata bai dace ba حدثنا مسدد بن مصرحة البصري قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش شين سليمان بن مهران عن أبي وائل shaqiq bin salama almajirin Abdullahi bin mas'ud shi yasa ce an Abdullahi ya shuru mukan yawaita bayani in dai ji Abdullahi kawai ana nufin Abdullahi bin mas'ud shine babban Abdullahi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce yace alaikum bisidqi ku riko da gaskiya fa inna as-sidqa yahdi ila birri saboda gaskiya ita ke kaiwa ga cin mahalayen kirki wa innal birra yahdi ila aljanna kuma halayen kirki suke isarwa suke shiryar da mutum har zuwa ga shiga aljanna wa innar rajula yasduqu mutum yakan yi ta faɗin gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqa har sai ya kai ga an rubuta shi wajen Allah wani mai yawan gaskiya ne ashe as-siddiq ba guda ɗaya bane ba wai sai na abubakar shi ne kadai a siddiq ba sai dai shi ne mafi girman siddiƙai cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya yawaita gaskiya yakan cimma wannan martaba ta as-siddiq Allah ka samu iya wa iyyakum wal kadhib annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma ku kiyaye ƙarya ku kiyaye ƙarya ku daina ƙarya fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur domin ƙarya tana kaiwa ga fajirci wal fujura yahdi ilan an-nar kuma fajirci yana kaiwa ga wuta yana shirya da mutum har ya isa ga wuta Allah ta tsare mu wa innar rajula la yakzibu mutum yakan yi ƙarya hatta yuktaba inda Allah kazzaban har sai an rubuta shi wurin Allah subhanahu wataala wani makaryaci ne Allah ka saba mu tare da wannan sifa saboda kowa da irin shaidar da yake samu wurin Allah tabaraka wataala duniya kamar makaranta ce duk wani ɗalibi da ke cikinta akwai ainihin matsayinsa a wajen shugaban makaranta wane yana da halin kirki wane yana da halin banza haka duk ɗan adam yake a wajen Allah mala'iku suna rubuta matsayinka wane mai gaskiya ne wane makaryaci ne Allah ka kyauta ƙarshen mu wannan riwaya ita ma ta inganta kamar yadda ta zo ƙarƙashin hadisi na 6323 na silsilatu ba'ifa takrijinsa amma asalin hadisin yana sahihul bukhari kitabul adab babu qaulillahi ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin al-imam bukhari yana fassara wannan aya ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku da kuka yi imani ku kiyaye Allah ku rika kiyaye Allah ku kasance tare da masu gaskiya wa ma yunha anil kadhib kuma hadisin yana sahih muslim kitabul birri wasila babu qubuhil kazibi wa husni sidqi wa fadlihi al-imam an-nawawi yace malamai suna cewa ma'anar hadisin nan ma'anahu anna sirka yahdi ila al-amal salih al-khalis idan mutum yana gaskiya wannan gaskiyar tana sa ya cimma wato halaye na yin ayyukan kwarai waɗanda Allah maɗaukaki yake karba a dalilin gaskiyar mutum wato yin faɗan gaskiya yana da riba walbirru birru ismun jami'un lil khairi kullihi idan aka ce yahdi ila ilal birri yawan gaskiya tana kai mutum ga halin kirki albirru ya shafi duk wani alkhairi idan dai mutum yana gaskiya to zai cimma alkhairi kowane iri a rayuwarsa nan duniya da lahira makila albirru janna wa yajuzu an yi al al'amala as wal janna idan mutum yana gaskiya to yana dacewa da ayyukan kwarai a rayuwarsa sannan a lahira kuma ya dace da gidan aljanna wa amma al-kadhib fa yusilu ila al-fujur ita ƙarya in mutum yana yawaita ta halinsa halayensa suna lalacewa da kaɗan da kaɗan sai a waye gari ya zama mutumin banza don haka yasa ƙarya ba ta da kyau idan mutum ya yawaita ƙarya to sai ta shafi al'adunsa da halayensa wa huwa al-mailu anil istiqama sai a waye gari mutun ya karkata bai son bin tafarkin Allah zai zama abin da ke sha'awa kawai shine abin da ya shafi sabon Allah saboda haka yasa al-Imam an-Nawawi ya ce malamai suna cewa wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitar da mu ne mulizimci halaye na gaskiya duk abin da ya zama babu gaskiya a tare da shi ya kamata ka nisance shi ko menene kaga wannan yana tabbatar maka hatta waɗancan ƙarerake guda uku da aka ce an halatta nisanta su shi ya fi dacewa saboda musulmi ya sabar makansa halaye na kirki ba wai ya sabar kansa halaye na yaudara da kuma ƙarya ba fa innahu idza tasahala fihi kasura minhu idan mutun yayi sakaci inji eh, eh, al-imam an-nawawi idan karaina ƙarya idan karaina ta to sai a wayi gari ta maka yawa in ka raina girmanta wa katabahu Allah li mubalagatihi uh, kazzaban saboda yawaita ƙaryan da kake ko da yake ƙanana ne a can ana ta rubuta yayi ƙarya yayi ƙarya yayi ƙarya sai can a rubuta makaryaci ne kai kanan anan kana renawa can kuma an rubuta ka makaryaci ne ita kuwa gaskiya idan kana kusantatta, za a rika rubuta ka wane yayi gaskiya wane yayi gaskiya ko da hali ne na kunci ko da hali ne na kunci mutum ya shiga yanayin da mutum ma zai yi ƙarya ɗin an halatta masa sai ya yi gaskiya wanda shi ne bambancin ammar bin yasir da kuma bilal ammar bin yasir ya furta kalmar ridda saboda azaba bilal ya ƙiya furta kalmar ridda don tsananin azaba malamai suke cewa abinda ammar bin yasir ya yi daidai ne saboda allah ya shar'anta amma abinda bilal ya yi shi ne mafi dacewa komai runtsi ka yi riko da gaskiya shi ya fi dacewa gare ka shi ya sa abdullahi bin masud gaba ɗaya yake cewa alkazibu laisa fihi ruhsa abdullahi bin masud ya ce ita ƙarya gaba ɗaya babu sassauci a kanta in kuna so ku san hujja ku karanta aya ta ɗari 119 ta suratu tauba ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku waɗanda kuka yi imani ku kiyaye Allah ku kasance tare da masu gaskiya sai Abdullah bin Mas'ud yace hal tarawna fil kadhibi Ruksa li ahad shin kun ga wani sassauci da aka yi makariya ga wani akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al kadhibu kulluhu ismun illa ma nufi'a bihi musliman aw dufi'a bihi an dinin duk wata ƙarya laifi ne sai dai ƙarya da aka yi don a kare rayuwar musulmi ko don a tunkuɗe wani haɗari da ya fuskanci addini uh, kuma aisha ta ba mu labarin annabi sallallahu alaihi wasallam tana cewa ma kana khuluqun abgaba ila ashabi rasulillah min al-kadhib su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani hali da suka fi kyama fiye da ƙarya walaqad kana ar-rajulu yakzibu inda rasulillahi al-kadhiba mutun yakan yi ƙarya daya a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fama yazalu fi nafsihi alaihi manzon Allah bai gushewa yana jin zafi a zuciyarsa game da wannan mutumin hatta ya alam annahu qad kan eh, qad ahdasa minha tauba sai manzon Allah ya samu tabbacin mutumin nan ya tuba in babu tabbas annabi bai barin bacin rai ga wannan mutumin kuma kai ma zaka gane yanda manzon Allah ya canza fuskar sa gare ka saboda kai ƙarya guda domin addinin gaba ɗaya an gina shi ne akan gaskiya idan ya zama sahabbai suna da wannan siffa ta ƙarya to gaba ɗaya addinin ya shiga haɗari don haka yasa aisha ta ce sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da suka fi kyamata cikin halayen mutane fiye da ƙarya shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya samu labari kayi ƙarya ɗaya to zaka ga canjin fuska sai ranar da ka tuba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam zai sake ma fuska akwai riwaya ta al Ahmad Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce ma kana shay'un abqaba ila rasulillahi min al babu wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kyamata fiye da ƙarya wa ma jarrabahu rasulullahi min ahadin wa in qalla kaga ta ce wa in qalla idan manzon Allah ya tabbatar kai ƙarya mi kankantanta fa yukhrij lahu min nafsihi hatta yujaddida lahu ba. manzon Allah yana aje ka gefe sai ranar da ka tabbata ka yi tuba sau ɗaya mutum ya yi ƙarya komi ƙanƙantanta to za ka ga canji a fuskar manzon Allah hadisin yana sahihu sunan tirmizi hadisi na dubu da sahihu targib hadisi na 2941 wata riwaya ta ce kana gabal khuluqi ilayhi alkazi daga cikin halaye na mutane babu halin da manzon Allah ya fi kyamata kamar ƙarya wannan riwayar ma tana sahihul jami'i sagir hadisi na 4618 don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu mu rika yin gaskiya a rayuwarmu mu lizimci gaskiya komai tsanani na rayuwa misali hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace arba'un man kunna fihi fala man idza kunna fi fika fala alayka ma fataka min ad-dunya idan kana da wasu halaye guda hudu karka damu don ka rasa duniya in kana da halaye hudu don baka samu duniya ba karka damu na daya hibzu amana idan kana da halin tsare amana na biyu sidku hadisi idan kana da hali na gaskiyar magana na uku husnu khaliqa kana da kyawun hali na hudu iffatun tu'ma ya zama kana da sassauci wajen cin abinci hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana silsilatu sahiha hadisin 733 wato wannan ya nuna cewar gaskiya tana daga mafi darajar ni'ima da Allah ke ma dan adam idan ka samu wannan shaida maganar gaskiya to ka samu wata kyauta da Allah yake ba ma yan adam kyauta mafi girma shi yasa manzon Allah yace in ka rasa komi amma kana faɗan gaskiya to ka gode ma Allah ka samu duniya karka damu da baka da kuɗi baka da mukami ba la in kana tsara amana kana faɗan gaskiya ashe babban kyauta ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa innal birra yahdi ila aljanna halin kirki yana kaiwa ga aljanna ya bada misali da hadisin ubada bin samit wanda ya kawo maganar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yace ibmanu li sittan min anfusikum fulamun tamin abubuwa guda shida abu manu lakum aljanna ni kuma na muku lamunin za ku samu aljanna ku min lamuni ku lamunta min abubuwa guda shida ni kuma na muku lamunin za ku samu aljanna addu idza tumintum idan an ba ku amana ku mayar na ɗaya kenan awfu idza ahatum in kun yi alkawari ku cika biyu kenan wasduqu idza hadathtum ku faɗi gaskiya in za ku yi magana sannan wahfazu furujakum ku tsara al'auranku wa gubbu absarakum ku rinta ganin ku ku daina daga idanuwa zuwa ga kallon haram sannan na karshe fu aidiyakum ku tsare hannuwanku duk wanda ya tsare abubuwa shida din nan idan aka tashi a lahira bai samu aljanna bai tambaye ni dan Allah yake na masa lamuni daga ciki akwai tsare eh, amana cika alkawari gaskiyar magana ya zama zaka faɗi magana mai gaskiya ko ni dacinta kaga an fi kwadaitar da kai yin gaskiya don nan dalilin yasa al-Imam Shawkani cikin Nailul Awtar yace wal haqq gaskiyar magana ita ce innal kadhiba haramun kulluhu ita ƙarya gaba ɗayan ta haramci bi nususil qur'ani was sunna. saboda nassin alkur'ani da sunnar manzon Allah min gairi farkin baina ma kana minhu fi qasdin mahmud aw ghair mahmud koda an yi ƙaryar da kikkiawan manufa haramun ce in ji al'imamu shaukani wala yi stasna minhu illa ma kasahu dalil waɗannan abubuwa guda uku su ne ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta nan ma aka ce idan babu mafita mafi dacewa shine a nisanci ƙaryar idan dai akwai halin nisantanta hadisi na ƙarshe haddathana kutayba bin sa'id as sakafi qala haddathana jarir bin abdullah bin abdul hamid amash shine Suleiman bin Mihran an Mujahid bin Jabar al-Makki an Abi Ma'mar Abdullahi bin Saqbara al-Kufi an Abdullah yana nufin bin Mas'ud qala Abdullahi bin Mas'ud yace la yasluhu al-kazibu kariya ba ta inganta fi jiddin wala hazlin da gaske ko a wasa in ji abdullahi bin Mas'ud kariya ba ta inganta a gaskiya ko a wasa fi jiddin a halin gaskiya wala haslin ko a hali na wasa ƙarya ba ta inganta wala an yi ida ahadukum wala da shay'an ko da mutum zai ma ɗansa alkawarin wani abu sun ma layun jizu lahu sannan bai hukunta masa ba layun jizu lahu la ya ƙaube lahu mutum ya ma yaronsa alkawari ba da zan saya maka za sannan bai sayo ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana rubuta shi makaryaci ƙarya ba ta inganta kar ka ɗauka saboda yaro ne babu laifi don an masa ƙarya don an kwantar da hankalinsa Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya da kuma riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu dacewa da tabbata akan tafarki madaidaici Allah ya kyauta ƙarshen mu Allah ya ba mu da abin da muka faɗa ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب